shekaran je aboki wani ya kira da yake da daddare shi wallahi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 a yan wa musulmi kamar yadda kuka sani wato mun sha faɗakarwa muna tunatar da masu karantarwa a social media da sunan malinta cewa ba hanya ba ce ta shawo kan abin da yake yaduwa tsakanin matasa na alfasha da zinace-zinace da sauran manya-manyan kaba'ir ba hanya ba ce ta shawo kan wannan matsala ya da irin waɗannan miyagun labaru a social media ba hanya ba ce ta shawo kan waɗannan laifuka ko ƙoƙarin wato daƙile yaɗuwarsu wannan ba hanya ba ce a ce malami shi ne yake fitowa social media yana ba da irin waɗannan miyagun labaru jiya jiya karfe sha ɗaya da rabi wani ya kira ni ya ce min ga abin da ya gani a wuri kaza wata ma ta kira ni karfe kaza ta ce kaza a sha ɗaya da rabi ko tara da kwata wani ya ce min kaza kuma malami ya daga fitowa social media yana yaɗa irin waɗannan miyagun labaru waɗanda wato kama taimakawa ne kama wato sanarwa ce da taimakon irin waɗannan miyagun mutane lalatattu don su wato ƙara experience a cikin abin da suke aikatawa wato wani ma wanda bai san cewa yanzu an kai wannan state an kai wannan mataki an kai wannan mataki na na a kama hotel a yi kaza a yi kaza wanda bai sani ba ma sai ya samu labarin a bakin malamin daga nan sai ya shiga cikin harkar da haka shari'ar musulunci ta zo da hanyoyin dakile irin waɗannan miyagun ayyuka shari'ar musulunci ta zo da hanyoyinta cikin ƙura'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ake dakile hanyoyin yaɗuwar alfasha a cikin al'umma amma kawai kowa ya kira ka ya ce maka ya ga abu kaza sai ka ba wa mutane labari social media Ƙarfe sha ɗaya da rabi wani ya kira ni. Ƙarfe takwas da kwata wata ta kira ni. makalla wannan abu ne mai munin gaske. Abu ne mai munin gaske. Kafa bil mar'i isman an haddisa bi kulli ma same? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ishi mutum saɓan Allah ya dinga ba da labarin duk abin da ya ji. duk abin da ka ji a kunnen ka kawai sai ka fito social media kana ba wa mutane labari wani ya kira ni ya rantse da Allah a'a kawai ina ina ajiye da wayata kawai wani sai ya kira ni ya rantse min da Allah shikenan ni kuma sai in fito in gaya wa duniya kawai don wani ya rantse min a social media wani ya kira ni ta waya ban san waye ba ban san shi ba ban gan shi ba kawai ya kira ni ya ce min kaza ni kuma kawai sai yanzu social media ina bada labari yanzu kafin ma mu zo magana kan cewa me hukuncin wannan a shari'a yanzu saboda Allah wannan hanya ce da za a kama waɗannan masu laifi saboda Allah jama'a wannan an biyo ta hanyar da za a kama masu laifin amma a ce da wannan malami ya tuntuɓi waɗanda abin ya shafa da a ce wannan malami ya nemi waɗanda abin ya shafa ya nemi wato ita gwamnatin jihar Bauchi ko ya nemi 'yan hizbar jihar Bauchi ko ya nemi wasu mahukunta da abin ya shafa ya gaya musu da an kama waɗannan masu laifi bari ku ji abin da ɗaya daga cikin wato wato ɗaya daga cikin shugabannin jihar Bauchi ɗin ban san menene matsayinsa ba dai a jihar Bauchi ina ji ko shugaban DSS ko ko menene ko kwamishina ne ku ji abin da yake cewa yana cewa wannan malami da mu ya gayawa da an yi nasarar kama wannan hotel kuma an kama su dumu-dumu cikin laifin ya ce amma wannan fitowa da ya social media ya faɗa an je wannan hotel ba a samu wannan abu da ya faɗa ba an zo yanzu ana neman sa ya zo ya faɗi ya zo ya kawo hujjoji ya zo ya tabbatar musu da cewa an ga wannan laifi yani a hankalce ma idan aka duba a hankalce idan aka duba irin wannan ba hanya ba ce ta kama masu wannan laifin ga abin da yake cewa mun gayyace ku ne saboda a ji ta bakinmu kan wani bidiyo wanda jiya Al'umman najeriya ga baki daya suka waye gari suna jin wannan bidiyo wanda wannan bidiyo din ya fito ne daga wani shahararren malami da ke cikin garin kano wanda ake kiransa dr sheikh abdullahi gadon kaya inda ya bayanin cewa akwai wasu matsalolin da ke faruwa a nan garin bauchi wanda yake bayani wa mutane cewa akwai wani wuri wani hotel a cikin garin bauchi wanda labari ya zo mushi cewa an haɗu a wannan wuri ana ainihin wato mummunan aiki wanda kowane musulmi kowane addini yake ƙoƙarin wato kawo da shi daga cikin al'umma wani munan aiki ne shine abin da ya shafi badala na auren jinsi shi auren jinsi wani abu ne wanda musulunci ya yi fada a kai shi sannan kuma bayan musulunci ya yi fada a kan shi sannan kuma al'umma baki da sun kyamaci wannan abu to wannan bidiyo da ke ta yawo a gaskiyar magana al'umman musulmai gaba na najeriya ba su daɗin shi ba musamman wato musulman da ke jihar Bauchi jiha tamu wanda ake zargin wannan abin ya faru a ciki. Mun dinga samun kiraye-kiraye daga manya-manyan mutane shugabanni sarakuna malaman addini akan wannan matsala. Gwamnatin jihar Bauchi ba ji daɗin wannan wato bidiyo da yadda ake yake da tafiya ba wanda kuma rashin jin daɗin mu musamman mu a bangaren shari'a commission rashin jin daɗin mu shine da wannan malami ya samu wannan bayani da ya yi kokari ya neme mu sanar da mu saboda mu ga wani irin mataki za a ɗauka kuma na biyu barna ba a cika son ana yada barna ba alkhairi ne a yada shi na uku yana ba da kofa ma mai barnan ma ya gudu to ji wannan ina ji kwamishinan shari'a ne na jihar bauchi a ce wato kwamishinan shari'a ya fi malamin addini mahaddacin ƙura'ani wanda ya karanta littafin Allah ya karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ce wani kwamishina ya fi shi hankali ya fi shi hangen nesa ya fi shi sanin hanyar da ya kamata a daƙile wata barna a cikin al'umma wannan ai abun kunya ne yana nasabta masa ya ce kaga na farko abu na sharri abu na hanya ta saɓan Allah abu da ake aikatawa na zunubi iskanci da fasikanci yaɗa irin waɗannan labaru na zinace-zinace ko maɗugo ko luwaɗi ko wasu miyagun ayyuka wannan ba abun so ba ne wannan mummunan aiki ne a cikin al'umma kai me yaɗa irin waɗannan labaru ma zai iya shiga cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil lazina amanu lahum azabun alimun fid duniya wal akhirah lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun innal ladhina yuhibbuna an tashi al Yaɗa waɗannan miyagun labaru duk lokacin da aka samo wata sabuwar hanya ta fasikanci a bakinka za a ji dabarun da mazinata da fasikai suke bi don wato aikata waɗannan laifuka nasu da aikata masha'a kullum labarun fasikanci da labarun zina suna bakinka wannan abu ne mai munin gaske wannan kwamishina yake ce masa abu na biyu kuma za ka ba da dama su masu laifin ka ba su kofar guduwa duk lokacin da ka fito kai a social media to mahukunta ba za su samu damar wato cafke waɗannan masu laifi ba ko kama waɗanda suka ba da ƙofar a yi wannan mugun laifi a wannan hotel ɗinsu ko ba hotel ɗinsu ba ba za su samu damar wato kama su ba saboda ka riga ka zo ka faɗa a social media sai zama ba za a samu damar kama mai laifin ba kama yadda na ji nan hukumar hizba tana sanarwa an kawo rahoto cewa akwai wani gida kaza da kaza amma a social media aka faɗa a social media da aka hukumar hizba ta je ta tarar bata samu masu laifin ba bata samu nasarar kama wato laifin da ake a wurin ba nan da nan an tattare duk wata alama da za ta nuna cewa akwai wannan laifi a wurin to kaga a ce a hankalce ma a hankalce idan aka yi tunani wannan abu da kuke ya ci karo da hankali ya ci karo da hankali ya za a yi malami ya zauna kullun labarinsa wani ya kira ni wata ta kira ni an gaya min a unguwa kaza a layi kaza malami kawai abin da zai tsaya yana karɓar wayoyin al'umma yana yana yadawa a social media wannan wani irin tunani ne shin shari'ar musulunci ba ta zo mana da hanyoyin yaƙar waɗannan miyagun ayyuka da, da hana su wato yaɗuwa cikin al'umma ba shari'ar musulunci ba ta zo mana da su ba babu hanyoyin a cikin ƙur'ani da hadisi a cikin hanyoyin akwai ka dinga nemo labarun fasikanci da zina da luwaɗi da iskanci kana yaɗawa social media wai a matsayin inkarul munkar jama'a wannan ba inkarul munkar ba ne wannan yaɗa alfasha ne a cikin al'umma malam abdullahi gadan kaya waɗannan labaru waɗannan labaru na zinace-zinace da waɗannan labaru na luwaɗi da waɗannan miyagun labaru na fasikanci da iskanci da kake yaɗawa a social media wallahi tallahi ba inkarul munkar ba ne. kana ƙara ƙarfafar fasikai kana ƙara wato nemo musu waɗanda za su taya su waɗannan miyagun ayyuka kana ƙara yaɗa alfasha a cikin al'umma ban gaya ma gaskiya wallahi tallahi waɗannan labaru da kake yaɗawa wallahi tallahi kana ƙara taimakawa wajen yaɗa waɗannan miyagun ayyuka ne a cikin al'umma kana ƙara taimakawa wajen yaɗa waɗannan miyagun ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah kana cikin masu ba da gudunmawa wajen yada alfasha a cikin al'umma ya za a yi duk wani labari na fasikanci duk wani mugun labari ka zo ka harba a social media maimakon idan da gaske ne kana so a ɗauki mataki ka nemi waɗanda abin ya shafa ga hukumar hisba a nan jihar kano nan kwamandan hizba ya fito mala aminu daura ya fito yana cewa akwai wani gida da aka zo sun je amma da ke a social media suka samu labarin ba su yi nasara ba sun je sun tarar ba komai kuma wanda ya wacce ta zo ta faɗi labarin ko wanda ya zo ya faɗi labarin sun gayyace shi don ya yi musu ƙarin bayani akan abu kaza da abu kaza to jama'a wannan faɗakarwa mun jima muna yin ta cewa littafin Allah yana cike da hanyoyin tsawatarwa da hanyoyin faɗakarwa da hanyoyin wato hana yaɗuwar alfasha a cikin al'umma daga ciki a karanta wa mutane hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke bayanin narko mai tsanani da shari'ar musulunci ta tanada narko mai tsanani da Allah ya tanada ga waɗanda suke aikata irin waɗannan alfasha daga ciki ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masu yawa manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ga mazinata mazansu da matansu fi misli tannur suna cikin wani, wani abu mai kama da, da tulu a gidan wutar jahannama bakinsa a tsuke kasansa kuma mai faɗi maza da mata tsirara ana yi musu azaba a cikin wannan tulu azabar tana ambaliya da su sai ta kawo su bakin tulun suna ƙoƙarin fita sai su ƙara komawa ƙarƙashinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce humu zunatu wazzawani su ne mazinata maza da mata to a dinga karanta wa mutane irin wannan labari irin faɗakarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi game da wato narko mai tsanani da Allah ya tanada ga masu aikata irin wannan laifi abu na biyu a faɗakar da mutane ta hanyar gaya musu cewa ga sakamakon da zai samu mai aikata irin wannan laifi tun a nan gidan duniya tun a nan gidan duniya duk wanda ya ɗauki wannan laifi ya zama sararsa wato zinace-zinace da iskanci da fasikanci ya zama aikinsa tun a nan duniya akwai ukuba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada masa. tun a nan duniya akwai ukuba da Allah subhanahu wata'ala ya tanada ga mazinata da da ƴan luwaɗi da da ƴan maɗugo da sauransu akwai ukuba da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar musu tun a nan duniya wani matashi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abi Umama al-Bahili cikin Musnad al-Imam Ahmad matashin ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a'idhalli ah, bizina ya rasulullah ya zo ya ce wa manzo Allah ba ni izini in yi zina sai manzo Allah ya ce masa atarbahu li ummik manzo Allah ya ce masa ka yadda a yi da uwarka ka yadda a yi da uwarka sai ya ce a'a shi baya so a yi da uwarsa ya ce to atarbahu libnatik ka yadda a yi zina da yarka yar cikinka wacce ka haifa ya ce a'a ya ce to kazalika nasu la yardunahu li ummahatihim wala li banatihim haka nan sauran jama'a duk wacce za ka yi zinan da ita ko uwar wani ko ‘yar wani ko ƙanwar wani ko yayar wani duk wacce za ka yi zinan da ita ita ma wato uwar wani ce ko ‘yar wani ce ko wato wato ƙanwar mahaifiyar wani ce to da haka kaga wannan ita ma hanya ce ta faɗakarwa wacce hadisai suka zo da ita da nuna wa mutane munin wannan aiki kuma ana faɗa a hikima wato inna zina dainun suna cewa wannan zinace zinace da fasikanci bashi ne idan kai da 'yar wani to akwai ranar da za a rama akan taka 'yar ta cikinka idan kai da ƙanwar wani akwai lokacin da za a rama kan taka idan kai da uwar wani za a rama akan taka uwar to waɗannan hanyoyi jama'a su ne malamai ya kamata su bi don faɗakar da al'umma da hana ko dakile yaɗuwar zinace-zinace da fasikanci a cikin al'umma amma ba da labarin cewa akwai hotel ɗin da ake yin zina akwai hotel ɗin da mata suke zuwa akwai inda ake maɗugo ka samu labari a gari kaza unguwa kaza ana nan ana wannan ƙara iza wutar fasikanci ne taimakawa ne wajen yada waɗannan miyagun zunubai a cikin al'umma da haka waɗannan malamai ya kamata su ji tsoron Allah ya kamata su ji tsoron Allah ya kamata su ji tsoron Allah wannan sara ta cewa an kira ni karfe kaza an kira ni ɗaya da rabi an kira ni sha ɗaya da rabi an kira ni goma da rabi wata ta kira ni wani ya kira ni duk wani mugun labari na fasikanci aka kira ka aka gaya ma sai ka harba wa al'umma a social media wallahi tallahi kana da kamasho na waɗanda suka yi amfani da wannan labarai naka suka fada cikin wannan muguwar hanya wallahi tallahi kana da kamasho kuma za ka shiga cikin waɗanda suka taimaka wajen yada alfasha a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka Allah ya sa waɗannan mutane su ji tsoron Allah su gane cewa ana yaƙar fasikanci ana yaƙar irin waɗannan miyagun ayyuka da hanyoyin da ƙur'ani da hadisi suka zo da shi da hanyoyin da ƙur'ani da hadisi suka zo da shi ubangiji ta'ala ya datar da mu ya shiryar da mu ya shiryar da mu ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici a faɗakarwa ce ta gyara kayanka faɗakarwa ce da jan kunne da jan hankali Allah ta'ala ya sa su fahimta kuma su gyara shekaran je aboki wani kira ne yake da daddare shi wallahi Gawa daga kaduna daga kaza da mata masu auren madugo ɗan lesbians mace ta auri mace ya ce malam wallahi wallahi da ido na na gani na je kama hotel din naga ana hayaniya a wani hol na je kawai sai ya tarar da gabaki daya maza ne masu auren maza kawai ana ta musu tace za su auren maza wannan shekaran jiya ina da sunan hotel din san kudin da kungiyar ta biya kwana goma a hotel din za ta yi miliyan ɗari ta biya hotel din a zuwa tambaye ne an tara mu matasa da 'yan matanmu duk northern states din nan dukkan ainihin wato jihohin nan na arewa har an fara ɗan bukatar su ta biya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 a wa musulmi kamar yadda kuka sani wato mun sha faɗakarwa muna tunatar da masu karantarwa a social media da sunan malinta cewa ba hanya ba ce ta shawo kan abin da yake yaduwa tsakanin matasa na alfasha da zinace-zinace da sauran manya-manyan kaba'ir ba hanya ba ce ta shawo kan wannan matsala yaɗa irin waɗannan miyagun labaru a social media ba hanya ba ce ta shawo kan waɗannan laifuka ko ƙoƙarin wato daƙile yaɗuwarsu wannan ba hanya ba ce a ce malami shi ne yake fitowa social media yana ba da irin waɗannan miyagun labaru jiya jiya karfe sha ɗaya da rabi wani ya kira ni ya ce min ga abin da ya gani a wuri kaza wata ma ta kira ni karfe kaza ta ce kaza a sha ɗaya da rabi ko tara da kwata wani ya ce min kaza kuma malami ya daga fitowa social media yana yaɗa irin waɗannan miyagun labaru waɗanda wato kama taimakawa ne kama wato sanarwa ce da taimakon irin waɗannan miyagun mutane lalatattu don su wato ƙara experience a cikin abin da suke aikatawa wato wani ma wanda bai san cewa yanzu an kai wannan state an kai wannan mataki an kai wannan mataki na na a kama hotel a yi kaza a yi kaza wanda bai sani ba ma sai ya samu labarin a bakin malamin daga nan sai ya shiga cikin harkar da haka shari'ar musulunci ta zo da hanyoyin dakile irin waɗannan miyagun ayyuka shari'ar musulunci ta zo da hanyoyinta cikin ƙura'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda ake daƙile hanyoyin yaɗuwar alfasha a cikin al'umma amma kawai kowa ya kira ka ya ce maka ya ga abu kaza sai ka ba wa mutane labari social media ƙarfe sha ɗaya da rabi wani ya kira ni ƙarfe takwas da kwata wata ta kira ni akaramakallah wannan abu ne mai munin gaske abu ne mai munin gaske kafa bil mar'i isman an haddisa bi kulli ma same? manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ishi mutum saban Allah ya dinga ba da labarin duk abin da ya ji duk abin da ka ji a ka kawai sai ka fito social media kana ba wa mutane labari wani ya kira ni ya rantse da Allah a'a kawai ina, ina ajiye da wayata kawai wani sai ya kira ni ya rantse min da Allah shikenan ni kuma sai in fito in gaya wa duniya kawai don wani ya rantse min a social media wani ya kira ni ta waya ban san waye ba ban san shi ba ban gan shi ba kawai ya kira ni ya ce min kaza ni kuma kawai sai yanzu social media ina ba da labari yanzu kafin ma mu zo magana kan cewa me hukuncin wannan a shari'a yanzu saboda Allah wannan hanya ce da za a kama waɗannan masu laifi saboda Allah jama'a wannan an biyo ta hanyar da za a kama masu laifin amma a ce da wannan malami ya tuntuɓi waɗanda abin ya shafa da a ce wannan malami ya nemi waɗanda abin ya shafa ya nemi wato ita gwamnatin jihar Bauchi ko ya nemi 'yan hizbar jihar Bauchi ko ya nemi wasu mahukunta da abin ya shafa ya gaya musu da an kama waɗannan masu laifi bari ku ji abin da ɗaya daga cikin wato wato ɗaya daga cikin shugabannin jihar Bauchi ɗin ban san menene matsayinsa ba dai a jihar Bauchi ina ji ko shugaban DSS ko ko menene ko kwamishina ne ku ji abin da yake cewa yana cewa wannan malami da mu ya gayawa da an yi nasarar kama wannan hotel kuma an kama su dumu-dumu cikin laifin ya ce amma wannan fitowa da ya social media ya faɗa an je wannan hotel ba a samu wannan abu da ya faɗa ba an zo yanzu ana neman sa ya zo ya faɗi ya zo ya kawo hujjoji ya zo ya tabbatar musu da cewa an ga wannan laifi yani a hankalce ma idan aka duba a hankalce idan aka duba irin wannan ba hanya ba ce ta kama masu wannan laifin ga abin da yake cewa mun gaice ku ne saboda a ji ta bakinmu kan wani bidiyo wanda jiya Al'umman najeriya ga baki daya suka waye gari suna jin wannan bidiyo wanda wannan bidiyo din ya fito ne daga wani shahararren malami da ke cikin garin kano wanda ake kiransa dr sheik abdullahi garin kaya inda ya bayanin cewa akwai wasu matsalolin da ke faruwa a nan garin bauchi wanda yake bayani wa mutane cewa akwai wani wuri wani hotel a cikin garin bauchi wanda labari ya zo mushi cewa an haɗu a wannan wuri ana ainihin wato mummunan aiki wanda kowane musulmi kowane addini yake ƙoƙarin wato kawo shi daga cikin al'umma wani munan aiki ne shine abin da ya shafi badala na auren jinsi shi auren jinsi wani abu ne wanda musulunci ya yi fada a kan shi sannan kuma bayan musulunci ya yi fada a kan shi sannan kuma al'umma gaba da sun kyamaci wannan abu to wannan bidiyo da ke ta yawo a gaskiyar magana al'umman musulmai gaba ɗaya na najeriya ba su daɗe shi ba musamman wato musulman da ke jihar bauchi jiha tamu wanda ake zargin wannan abin ya faru a ciki mun dinga samun kiraye-kiraye daga manyan manyan mutane shugabanni sarakuna malaman addini akan wannan matsala gwamnatin jihar bauchi ba ji daɗin wannan wato bidiyo da yadda ake yake ta tafiya ba wanda kuma rashin jin daɗin mu musamman mu a bangaren shari'a commission rashin jin daɗin mu shine da wannan malami ya samu wannan bayani da ya yi kokari ya neme mu sanar da mu saboda mu ga wani irin mataki za a ɗauka kuma na biyu barna ba a cika son ana yada barna ba alheri ne a yada shi na uku yana ba da kofa mai barnan ma ya gudu to kun ji wannan ina ji kwamishinan shari'a ne na jihar bauchi a ce wato kwamishinan shari'a ya fi malamin addini mahaddacin ƙura'ani, wanda ya karanta littafin Allah ya karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ce wani kwamishina ya fi shi hankali ya fi shi hangen nesa ya fi shi sanin hanyar da ya kamata a daƙile wata ɓarna a cikin al'umma wannan ai abun kunya ne yana nasabta masa ya ce kaga na farko abu na sharri abu na hanya ta saɓan Allah abu da ake aikatawa na zunubi iskanci da fasikanci yaɗa irin waɗannan labaru na zinace-zinace ko maɗugo ko luwaɗi ko wasu miyagun ayyuka wannan ba abun so ba ne wannan mummunan aiki ne a cikin al'umma kai me yaɗa irin waɗannan labaru ma zai iya shiga cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun innal ladzina yuhibbuna an tashi al fahisha yada waɗannan miyagun labaru duk lokacin da aka samu wata sabuwar hanya ta fasikanci a bakinka za a ji dabarun da mazinata da fasikai suke bi don wato aikata waɗannan laifuka nasu da aikata ma sha'a, kullum labarin fasikanci da labarin zina suna bakinka wannan abu ne mai munin gaske wannan kwamishina yake ce masa abu na biyu kuma za ka ba da dama su masu laifin ka ba su ƙofar guduwa duk lokacin da ka fito kai a social media to mahukunta ba za su samu damar wato cafke waɗannan masu laifi ba ko kama waɗanda suka ba da ƙofar a yi wannan mugun laifi a wannan hotel ɗinsu ko ba hotel ɗinsu ba ba za su samu damar wato kama su ba saboda ka riga ka zo ka faɗa a social media sai zama ba za a samu damar kama mai laifin ba kama yadda na ji nan hukumar hizba tana sanarwa an kawo rahoto cewa akwai wani gida kaza da kaza amma a social media aka faɗa a social media da haka hukumar Hisba ta je ta tarar bata samu masu laifin ba bata samu nasarar kama wato laifin da ake a wurin ba nan da nan an tattare duk wata alama da za ta nuna cewa akwai wannan laifi a wurin to kaga a ce a hankalce ma a hankalce idan aka yi tunani wannan abu da kuke ya ci karo da hankali ya ci karo da hankali ya za a yi malami ya zauna kullum labarinsa wani ya kira ni wata ta kira ni an gaya min a unguwa kaza a layi kaza malami kawai abin da zai tsaya yana karɓar wayoyin al'umma yana yana yadawa a social media wannan wani irin tunani ne shin shari'ar musulunci ba ta zo mana da hanyoyin yaƙar waɗannan miyagun ayyuka da, da hana su wato yaɗuwa cikin al'umma ba shari'ar musulunci ba ta zo mana da su ba babu hanyoyin a cikin ƙur'ani da hadisi a cikin hanyoyin akwai ka dinga nemo labarun fasikanci da zina da luwaɗi da iskanci kana yaɗawa social media wai a matsayin inkarul munkar jama'a wannan ba inkarul munkar ba ne wannan yaɗa alfasha ne a cikin al'umma Malam Abdullahi Gadon Kaya waɗannan labaru waɗannan labaru na zinace-zinace da waɗannan labaru na luwaɗi da waɗannan miyagun labaru na fasikanci da iskanci da kake yadawa a social media wallahi tallahi ba inkarul munkar bane kana ƙara ƙarfafar fasikai kana ƙara wato nemo musu waɗanda za su taya su waɗannan miyagun ayyuka kana ƙara yada alfasha a cikin al'umma ban gaya ma gaskiya wallahi tallahi waɗannan labaru da kake yaɗawa wallahi tallahi kana ƙara taimakawa wajen yada waɗannan miyagun ayyuka ne a cikin al'umma kana ƙara taimakawa wajen yaɗa waɗannan miyagun ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah kana cikin masu ba da gudunmawa wajen yada alfasha a cikin al'umma ya za a yi duk wani labari na fasikanci duk wani mugun labari ka zo ka harba a social media maimakon idan da gaske ne kana so a ɗauki mataki ka nemi waɗanda abin ya shafa ga hukumar hizba a nan jihar kano nan ah, kwamandan hizba ya fito mala aminu daurawa ya fito yana cewa akwai wani gida da aka zo sun je amma da ke a social media suka samu labarin ba su yi nasara ba sun je sun tarar ba komai kuma wanda ya wacce ta zo ta faɗi labarin ko wanda ya zo faɗi labarin sun gayyace shi don ya yi musu ƙarin bayani akan abu kaza da abu kaza to jama'a wannan faɗakarwa mun jima muna yin ta cewa littafin Allah yana cike da hanyoyin tsawatarwa da hanyoyin faɗakarwa da hanyoyin wato hana yaɗuwar alfasha a cikin al'umma daga ciki a karanta wa mutane hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke bayanin narko mai tsanani da shari'ar musulunci ta tanada narko mai tsanani da Allah ya tanada ga waɗanda suke aikata irin waɗannan alfasha daga ciki ga hadisan manzala sallallahu alaihi wasallama masu yawa manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ga mazinata mazansu da matansu fi misli tannur suna cikin wani, abu mai kama da, tulu a gidan wutar jahannama bakinsa a tsuke ƙasansa kuma mai faɗi maza da mata tsirara ana yi musu azaba a cikin wannan tulu azabar tana ambaliya da su sai ta kawo su bakin tulun suna ƙoƙarin fita sai su ƙara komawa ƙarƙashinsa Maza Allah sallallahu alaihi wasallama yace humu zunatu wazzawani su ne mazinata maza da mata to a dinga karanta wa mutane irin wannan labari irin faɗakarwa da manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi game da wato narko mai tsanani da Allah ya tanada ga masu aikata irin wannan laifi abu na biyu a faɗakar da mutane ta hanyar gaya musu cewa ga sakamakon da zai samu mai aikata irin wannan laifi tun a gidan duniya tun a gidan duniya duk wanda ya ɗauki wannan laifi ya zama sararsa wato zinace-zinace da iskanci da fasikanci ya zama aikinsa tun a nan duniya akwai ukuba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada masa tun a nan duniya akwai ukuba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada ga mazinata da da 'yan luwaɗi da 'yan maɗugo da sauransu akwai ukuba da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar musu tun a nan duniya wani matashi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abi Umama al-Bahili cikin Musnad al-Imam Ahmad matashin ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan li bizina ya rasulullah yazo ya ce wa manzo Allah ba ni izini in yi zina sai manzo Allah ya ce masa atarbahu li ummik manzo Allah ya ce masa ka yadda ayi da uwarka ka yadda ayi da uwarka sai ya ce a'a shi baya so a yi da uwarsa ya ce to a tarbahu libnatik ka yadda a yi zina da yarka yar cikinka wacce ka haifa ya ce a'a ya ce to kazalikan nasu la yardunahu li ummahatihim wa banatihim haka nan sauran jama'a duk wacce za ka yi zinan da ita ko uwar wani ko yar wani ko kanwar wani ko yayar wani duk wacce za ka yi zinan da ita ita ma wato uwar wani ce ko 'yar wani ce ko wato wato mahaifiyar wani ce to da haka kaga wannan ita ma hanya ce ta faɗakarwa wacce hadisai suka zo da ita da nuna wa mutane munin wannan aiki kuma ana faɗa a hikima wato inna zina dainun suna cewa wannan zinace zinace da fasikanci ba shi ne idan kai da ‘yar wani to akwai ranar da za a rama a kan taka ‘yar ta cikinka idan kai da ƙanwar wani akwai lokacin da za a rama a kan taka idan kai da uwar wani za a rama a kan taka uwar to waɗannan hanyoyi jama'a su ne malamai ya kamata su bi don faɗakar da al'umma da hana ko dakile yaduwar zinace-zinace da fasikanci a cikin al'umma amma ba da labarin cewa akwai hotel din da ake yin zina akwai hotel din da mata suke zuwa akwai inda ake madugo ka samu labari a gari kaza unguwa kaza ana nan ana wannan ƙara iza wutar fasikanci ne taimakawa ne wajen yada waɗannan miyagun zunubai a cikin al'umma da haka waɗannan malamai ya kamata su ji tsoron Allah ya kamata su ji tsoron Allah ya kamata su ji tsoron Allah wannan sara ta cewa an kira ni karfe kaza an kira ni ɗaya da rabi an kira ni sha ɗaya da rabi an kira ni goma da rabi wata ta kira ni wani ya kira ni duk wani mugun labari na fasikanci aka kira ka aka gaya ma sai ka harba wa al'umma a social media wallahi tallahi kana da kamasho na waɗanda suka yi amfani da wannan labarai naka suka fada cikin wannan muguwar hanya wallahi tallahi kana da kamasho kuma za ka shiga cikin waɗanda suka taimaka wajen yada alfasha a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka Allah ya sa waɗannan mutane su ji tsoron Allah su gane cewa ana yaƙar fasikanci ana yaƙar irin waɗannan miyagun ayyuka da hanyoyin da ƙur'ani da hadisi suka zo da shi da hanyoyin da ƙur'ani da hadisi suka zo da shi ubangiji ta'ala ya datar da mu ya shiryar da mu ya shiryar da mu ya tabbatar da digadigan mu akan tafarki madaidaici a faɗakarwa ce ta gyara kayanka faɗakarwa ce da jan kunne da jan hankali Allah ta'ala ya sa su fahimta kuma su gyara